Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41 masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkan kudawar haka warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau yau da gobe. Shirin yau da gobe dai kamar yadda kuka sani shiri ne da ke tattaunawa akan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullun da kuma batutuwa da suka shafi matasa. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan matsalar da ma'aurata ke fuskanta a rayuwarsu ta aure musamman ma ma'aurata matasa. Inda muka tattauna dalilai da ke haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata bayan ɗaukar lokuta da dama ana buga soyayya kafin aure. To a yau dai shirin zai dora ne kan mafita da kuma shawarwari da iyaye za su bada domin samun zaman lafiya a tsakanin ma'auratan. Kana masu sauraron mu za mu leƙa ga fagen lafiya uwar jiki inda wato likita a yau zai bada shawarwari ga masu fama da ciwon olsa hawan jini har ma da ciwon siga wasu irin matakai kuma wasu irin kalan abinci ya kamata su ci a daidai wannan wata na ramadana da ake ciki sannan kuma masu sauraron mu kada dai kumanta za mu sake garzayawa da ku fagen kwallam da makulashe mu ji wani daɗin kuma yau bakwar mu za ta girka mana a cikin fagen namu na kwalama sai ku kasance tare da ni rukayya basha domin jin yadda shirin namu zai gudana ramadan bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Surayya Usman Shinkafi sai kuma Hajiya Amina Jibril. To a Hajiya Amina muna ta batu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan duk sun canja. To a matsayin ki na uwa to me zaki kara kan wannan batu da ake ta tattaunawa? So gaskiya ni abin da na ɗauka tun farko abin da yake kawo wannan zama a daɗe ma ana soyayya a shekara biyu uku har biyar ana soyayya ni ban ɗauke shi komai ba na ɗauke shi ƙarya ne gaskiya to in har so da ƙauna aiki ta tsakani da Allah babu ƙarya a ciki bayan da za a yi ɗa a matsayin ki na uwa ta gari Ki ga wani yana neman ƴarki babu wani dalili ba wai tana makaranta ba ne ba ta yana jiranta ta gama wani aiki wani karatu ba ne ko wani abu a zo a yi aure har a shi ɗauki wannan shekarun ana soyayya to kin san akwai ƙarya a cikin lamarin so duka al'amarin yana nan yakan shafi mu da iyaye da 'ya'yan duka Su iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar 'ya'yansu. sai da abin da yake so kunce yaro abin da yake so shine zai yi in yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare suna tama juna ƙarya ba za ku iya nusar da shi ba ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba su bar an zo an yi wannan shekaru an yi aure an zo an tafi gidan aure an shiga ba a je ko ina ba aure shekara ɗaya shekara biyu wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba sai ka ji labarin ce a aure ya mutu to ni dai a nawa to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci ka zo ka zuwa da yarinya da ƙarya ita ma ta zo maka da ƙarya ba ku faɗawa junan ku gaskiya ba kuma an shiga gidan aure in aka shiga gidan aure ba ba wani abin da zai fito kuma halinka ne life zai fito ita ma halinta ne sunanta da take ansawa to in Aisha ce to Aisha fa za ta fito ƙarara in kai Muhammad ne to Muhammad din ne fa sak za ta gani ba wani ƙarya kuma ba wani boye boye to daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya duk ƙarya aka yi tawa juna to sai a fara samun matsala fa so daga nan ba a kai zuciya nesa ba sai kiga aure bai je ko ina ba ya zo ya mutu Aji Yusuf ka dai ji bayanin da 'yan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta hmm. a cikin rayuwar aure. To menene mafita? Eh, eh, to um, mafita uh, guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka za ka kubuta a duniya da lahira haka ke ma sai kin sauke naki wanda Allah ya ɗora maki? za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To um, a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shi ne, kai eh, namiji ka da ita. Ita dinnan haƙoƙinta dinnan ka kula da su. Ka gane cewa uh, matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba cewa. abokiyar zama ce tana da yanci akwai inda Allah ya akwai inda take da yanci akwai inda yancinta yake akwai kuma inda ya tsaya akwai nauyinta da ya rataya a kanka akwai ɗawainiyarta akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai ka yi mata za ka samu mafita haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki ga sunan ɗaya biyu uku hudu ga sunan duka a tattare to a lokacin da ake wani rayuwa ka ɗauke ta tamkar abokiyarka abokiyar zama haka ke ma ki ɗauke shi tamkar abokin eh, zama wato eh, kai ka ɗauke ta daidai kuke amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake ɗaukar ku ke ɗaya ke kuma ki rinka sun koyar da kanki kina nuna cewa fa to fa shi ɗin shi ne mai gidan a sama da keki to wannan ne zai taimaka na ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya na biyu iyaye su ne ummul aba'isin na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gaba ɗaya mun san cewa ana ƙoƙarin akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiyya, amma mafi yawa daga cikinsu su kansu ba su da tarbiyyar. Kuma in kai baka samu tarbiyya ba babu yadda za ka ba da tarbiyya. So da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen ba da tarbiyya. Burinsu kawai 'ya'yansu su je su auri wane ko ɗan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza. ba burinsu ‘yarsu ta je ta yi zama na ibada aure kenan ta zauna lafiya ta raya sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba. Babu wata iya babu uh, wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ‘yar shi ta je tana shan wahala. To amma shi kuma abin lura a nan shine arzikin fa Allah ne mai kuma abu ne na lokaci. Kowa da haka ya fara da rarrafe yaro kan tashi to abin da ake bukata shine iyaye su matsa lamba wajen bayar da koyar da 'ya'yansu da tarbiya su yi biyayya a gidajensu na aure a lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullum na zamantakewa na aure ka kula da su ka rike su to ke kuma ko kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi yadda za su yi biyayya yadda za su yi aiki da umarni yadda za su iya magana yadda za su karɓi miji a tararreshi. shi a yi masa duka wani abu da yake bukata na fatan alkhairi addu'a a jajirce a tsare sir a tsare mutunci a taya shi wannan fafutukar da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne saboda mata ne to saboda haka akwai buƙatar iyaye su nusantar da wannan 'ya'yansu mata su koya musu Uh, eh, tarbiya sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure mun ga yadda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure amma a yau haka abin yake ya sha bamba sannan ɗaya daga cikinsu nan maganan nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure yaranmu ne da yawa ba su iya magana ba kowace magana ta fito a yabawa miji a yanko magana a lafta magana sannan yaranmu ne zaki ga cewa akwai karancin haƙuri suna kullun suna leke-leke kullun suna da dogon buri suna duba suna duba makwabta suna duba mutanen unguwa suna duba ƙawayensu da kuma waɗanda suka taso tare wayil kuma abun ba haka yake ba kowa da lokacinsa kowa da ƙaddararsa kowa da hanyar samunsa haka abin yake to amma a yau yadda muka samu kanmu abin ya sha bamban da wannan sannan kuma wani abu guda ɗaya wanda yake da ba ni shi a lamarin zamantakewa da aure shine yanda iyaye suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi. duk abin da ta ba za ta yi laifi ba abu kaɗan wani labari na samu wani kwanakin baya ba sai na kira gari ba ta kira babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida baban kawai ba tare da bincike ba kawai sai aiko da mota ya ce ta tafi menene wannan wannan wani irin uba ne wannan yanzu akwai dattaku a wannan ta kan cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan to iyaye sai sun zama dattijai sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata ta komai in ta zo gida ku mata fada bincike aka ce ai a bincika menene damuwar mai mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu sannan ita a jakunanta a yi mata fada shi ma a bincika menene yake menene gaskiyar lamarin sannan shi ma a yi masa faɗa to idan ana haka wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da a yau dinnan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye in ba haka ba gaskiya bisbillahi za mu ta komawa eh, gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure Allah ya kiyaye wanda ba haka muke fata ba to amma aiki ne babba To Hajiya Amina in na dawo kanki wani shawara za ki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa 'ya'ya tarbiyyan da ya dace sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure. To alhamdulillah ni dai shawara ɗaya ce zan ba mu a matsayin mu na iyaye duk abin da za mu yi mu hori 'ya'yanmu da faɗar gaskiya mu faɗa wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya babu nadama babu na ba mu da da na sani a ƙarshen magana so gaskiya ita ce daga ita sai daga kinta sai bata ai faɗi gaskiya da gaskiya shine kawai magana kamar yadda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye su ma yayaye irin shawarar da zan ba su dai kenan gaskiyan nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka faɗawa wadda za ka aura ku yi rayuwa tare da ita rayuwa ce ta ba a san wani rana za a rabu ba sai allah subhanahu wata'ala uwar 'ya'yanka wadda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito me sana'anka me aikinka in ta ga za ta iya auren ka falillahi alhamdu ke ma ki faɗawa wanda zaki aura ku yi zaman rayuwa duniya da shi ki faɗa mishi gaskiya babu karya tsakanin ku to wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo yayi lasting ba za a samu matsala ba a haifi 'ya'yaye na gari nagartattu to yanzu bayan an zo an gama karya. a neman aure tun a neman aure an gama ƙarya an gama soyayya an gama nuna duniya fuskokin juna kuna nan kuna haska kawunanku ku a social media kuna runguma runguma tun ba ku yi aure ba an zo gurin aure an barar da albarkan aure an yi raye-raye an yi abubuwa dai ga sunan ba daɗin ji ba daɗin gani ba daɗin faɗa so bayan da za a yi tun a nan muke zubar da mutuncin aurenmu da darajar shi shaidanci ya shigo cikin al'amarin babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallahi Allah dai ya kawo mana sauki To a Hajiya Surayya me zaki ki kara kan abin da Hajiya Amina ta faɗa kan batun shawaran da ya kamata a bada? Mu iyaye dan Allah su yi kokari ya iya wasu su ba 'ya'yan mace tarbiyya don tarbiyyar 'ya mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure idan 'ya mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har 'ya'yanta su yan alfahari da su saboda uwa ita ce take creating community so ita ce take wannan din a samu al'umma a samu waye tarbiyyar da ta basu shine zai zamana al'umma har gaba ɗaya mutanen gari su masu amfana al'umma ta gyaru so tarbiyya gaba ɗaya na ga ya mace iyaye su yi kokari a kanta su ba ta wannan tarbiyyar To aji Yusuf idan na dawo kanka kaji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya. Me za ka kara kan abin da suka faɗi? Idan kika duba hajiya rika yi malaman mu suna kokari ana ta wa'azi ana ta jin hankali ana ta faɗakarwa. Sannan babbar inda ake samun matsalar nama da wani daga iyaye ne suke bata sai ƙawaye sai kuma yanayin abin duniya idan ba ka da shi a yau za ka ga cin mutunci ba irin wanda ba za ka gani ba daga wajen matan zamani daga yan uwansu danginsu daga iyayensu haka kuma a ɗaya ɓangaren ma za ka ga cewa ɗin mm, su ma mazan ba kan wallasa ba ne ba da yawa waɗanda a wanda ba su san haƙƙin aure wanda ba sa saukiya akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan bukatu a kan matansu na cikin gida wanda Allah ya ɗora musu nauyi a wuyansu. Sun yi musu rukon sakanar kashi, ba sa kula da haƙƙinsu, ba sa kula da bukatunsu, ba sa biya musu bukata ba wai don ba su da shi ba. Suna da shi ɗin, amma wani irin laifi suke musu in taimaka laifi ka jawo ta jiki ka nusantar da ita ga matsalolinta ga abin da take so ta gyara in ba ta gyara ba kana da hanyoyin hujjoji da za ka ɗauki mataki amma ba wai ka zalunce ta ko ka cuce ta ba to saboda haka dai a takaice aikin na ɓangarori guda biyu ne aikin namu ne gaba ɗaya amma dai babbar bukata kuma babban abin da ya fi muhimmanci shine a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada kuma ibadan nan ita mace dole dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama kai kuma ba a ce za ka danne hakinta ko za ka cuce ta kai ma ka samu rahama ba to wannan ya zama dole akwai buƙatar balance amma a gane cewa ibada ce ba wai zama ya na kewa na jin daɗi ko kuma na saduwa ko kuma na jin ko kuma na gasa da wasu sun yi ba a'a duk abun ba haka ne ba a rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada wanda daga ƙarshe kowa zai ɗauki sakamakon wannan rayuwa idan aka yi rayuwa mai kyau aka samu zaman lafiya aka samu kwanciyar hankali aka yi ibada zaman aure irin na ibada din wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakanninmu suka yi suka koma ga Allah to ina mai kyautata zaton cewa za ku haɗa aljanna tare amma aka samu akasin haka to akwai damuwa Allah ya kiyaye To haka yake masu sauraro da fatan dai kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da bakinmu a zaurenmu na yau inda muka tattauna kan shin menene matsalan da ya yasa ma'aurata sai a daɗe ana soyewa a waje ma'ana ana soyayya kenan amma daga zaren da kuma an shiga gidan aure sai a yi ta samun matsala ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu inda bakinmu dai suka yi mana bayani daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki rika ba wa 'ya'yanki tarbiyya ki koya wa yaki abinci ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba ki nuna mata cewa fa mijinta tana karkashin shi ne ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta sai ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya girki ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce 'ya mace ta iya a rayuwanta a gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa hakkinta komai nata ya dawo gare ka an san cewa fa mata sai an rika haƙuri da su duk abin da ya faru dole sai ka yi haƙuri da matanka kasancewa kai uba ne a wajenta kai yaya ne a wajenta kai miji ne a wajenta kai ne ka zama komai nata to da hakan ya kamata a ce ka yi haƙuri da ita to in haka samu haƙuri tsakanin mata da miji fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren to za a samu zaman lafiya a cikin auren to haka yake masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka da ke a birnin washington dc yanzu za mu garzaya ga likita inda zai bawa masu ciwon ulcer hawan jini da ciwon suga shawarwari da kuma ababen da ya kamata su ci a daidai wannan wata na ramadana da ake ciki amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai haka ke masu sauraron mu idan muka dawo gefen hira da likitan da ke ba da shawara kan abubuwan da ya shafi wato kula da lafiyar jiki a daidai wannan wata na ramadana muna tare ne da bakonmu dr adam dawud da fatan dai masu sauraro sun san wannan sunan barka da zuwa dakta barka mu dai To a dakta za ka ga akwai wanda suke cewa ina da ulsa ba zan iya azumi ba ina da ulsa ba zan ci wannan abincin ba ina da ulsa ga kalan abincin da ya kamata in ci. Shin ma a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana wasu irin abinci ya kamata a ce mai cutar ulsa ya rika ci a kuma daidai wani lokaci. To masha Allah su masu cutar ulsa ya kamata tun full azin da ma mukan gaya musu muka yi diagnosing cewa suna da ulcer ya su rage cin abu mai tsami su rage cin abu mai yawan maiko su rage cin abu mai yaji mm. to still in har za su yi azumi lokacin za su yi sahur sai su tabbata cewa su ci abincin da ba shi da wa'annan abubuwan ba shi da yaji mm. ba tsami kuma ba yawan maiko kamar ta je ta toya kwai da chips ko kosai ko ya ji maiko a ce shi za a yi sahur da shi to gaskiya fi zai azumi zai tangarda saboda haka nan su wa'annan ko da buɗe baki ma in kika zo na kika kammala su kika ci su da yawa to karshen mm. ta wajen karfe ɗaya ko biyu na dare ki sakin tashi saboda attack na ulcer saboda haka nan in za a yi yadda ya kamata kunu yana da kyau sosai domin me shi kanshi Miss magnesium aluminum hydroxide muke bayar a sha hmm. a wasu kan ce Justin yana zuwa yi kotin ne to kunu ma zai je kotin wajen da akwai ulsa ne so kamar kunun gyada kar a bari a sa mishi maiko kayan eh, maiko da yawa hmm. wasu suna sa gyada wasu su sa wasu abubuwa da za gaya maku da yawa so a rage a maiko a cikin kunun gyada mm. to sa sa madara kawal sa'i kuma kar a sa mishi lemun tsami tunda tsami yakan stimulating vagus nerve secreting hydrochloric acid shi ke bata mm. ulcer so saboda haka na, idan aka yi abubuwan na yadda aka kare abu mai tsami aka kare abu mai yaji aka kare abu mai Yau yawan maiko hmm. da insha Allah karim da buɗe baki sai a ci ɗan tuwo miya kare zama da yaji a ɗan ci abinci kuma kar a manta a sha magani hmm. tunda so biyu wata rana kan sha magani sai a sha bayan an yi buɗe baki in kuma an sahur sai a sha insha Allah za a dauki azumi lafiya ajiye lafiya har a gama za ga ba a ta wannan ga masu cutar ulcer kenan eh. akwai kuma masu cutar hawan jini da kuma cutar ciwon siga wato diabetes eh. su kuma wani irin shawarwari za a ba su to su wa'annan yawanci abincin su da masu da sun san abincin da kamar suna ce shi masu diabetes idan suka kare abin da suke ci ne kar su manta su sha magani kar ka ji saboda kana azumi yanzu kana gani ba za ka samu energy ba sai ka je ka ci abu mai siga don ka samu energy to ba kyau it is still the same you da kake da diabetes da kafin azumi yanzu kuma kai ne still da za ka yi azumi so ka ci abincinka daidai da kai kuma kayyade amma kuma ka tabbata ka sha magani saboda ka dauki azumin ka lafiya ka yi buɗe baki ka kuma yi sahur ka sha magani ka ci gaba da azumi hmm. har ma masu hawan jini su ma haka ne abu da muka so mu dada fadakarwa a kai shine dan motsa jiki da muka ci a rika yi eh. inda kana yi da yawa da yawa yanzu saboda azumi ba za ka iya yi ba inda kana fita minti kamar talatin ka dan zaga don sai ka minti goma sha biyar sai ka dawo mm. kar ka yi abu mai yawan karfi saboda in ka mai yawan karfi kana azumi energy ɗinka zai sauka ƙasa sosai mm-hmm. don akwai hawan jini ko diabetes za ka galabaita wuri-wuri Mm. to saboda haka nan sai a rage abubuwan da zai kawo motsa jini mai yawa mm. to amma dai mafi alheri shine maganin kake sha da Allah ka tabbata kana shan su kuma ka kar da ake bayarwa sai a dauki azumi lafiya a yi sahur lafiya har a ramadan ya kare ba tare da wani damuwa ba insha Allah tun haka yake masu sauraron mu da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai ɗora da ƙwallon da makulashi. all to the holy month of Ramadan? All you who believe fasting is prescribed on you as it was prescribed on those before you, so that you may attain faith, welcome the holy month of Ramadan, the joy of religion, the darling month to the people, your recent comes to the expectance al'umma and signify the end to the month of Sha'aban. To haka yake masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jihar Lagos amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko miji ko baki ko 'ya'ya ma a gida da fatan za za ku ji daɗin kasancewa da bakwar a yau inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci za ki zo mana da shi yau. Kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba. <laughs> A yau dai ba wani ɓata lokaci za mu yi ba wannan um, nau'in abincin da na kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu ɗumaman taliya mm. farar taliya. To uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta iya dafa a lokacin amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai na yi wannan wato eh, nau'in abincin da shi farin taliya kenan farin taliya to daman ba wani abin da kake bukata sai da jirgin tattasai sai kwanka dan guda shida bakwai ba zan ce hudu ba gaskiya mm. kin san daɗi yana da daɗi <laughs> gaskiya kam to idan kika tanada kwanki da sinadarin ɗanɗano da kayan ki. Mm. da ɗan jirgaggen tattasai ko kunce ataru da albasa ya eh. isa. sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada idan ka sa man gyada sai ka ɗauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada mm. sai ka zuba wannan markaɗaɗɗen atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zafi to in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe mm. in ka ga alamun ya ɗauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown shi kwan kenan shi kwan kenan sai ki ɗauko taliyan ki daman taliyan ki yana nan kin tanadi ta mm. taliyan idan niya ce za ki zuba mata ruwa ki daɗa sivin ɗinta saboda ta zama warwara mm. kisan idan kin aje taliya tana dan makalewa a jiki ko da ka zuba mai zai dan makale to sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warwara mm. sai ki sivin ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa mm. to bayan wani ya naga kina haɗiyan yawo <laughs> <laughs> ai naga abin ne dai zai bada kala <laughs> to sai ki zo ki ɗauko wannan taliyan da kika yi sivin kwan mm-hmm. kira mun ya ɗauko su yaya ma soyu saura kaɗan mm-hmm. saboda in ba haka ba idan bai soyu ba sosai zai miki ƙarni. Eh. ko da kin sa kayan ƙanshi to ya fara soyuwa kin da gargaza shi a wuta sai ki ɗauko taliyan nan sai ki zuba idan kika zuba sai ki sa sinadarin ɗanɗanon ki yanda kike so mm. sai ki zo ki haɗe shi ki juya ki cakuɗa ki juya sai ki ɗauko ɗan marfi ki rufe minti biyu Mm. ya isa. haka yake masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala zo gare ku sai ni ba sha da na gabatar da shirin nake cewa da fatan za a sha ruwa lafiya. masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin rikayya basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.